abu na gaba shine ma yu'awwadhu bihi al-auladu abinda ake nemar wa yara tsari da shi ma'ana dukanmu da Allah mana arziki da 'ya'ya to akwai addu'o'in da ake karanta wa yara ana tofa musu don neman musu tsari yaran nan jariri ne yau aka haife shi jiya aka haife shi goyonsa ake yi rarrafe yake yi matukar dai bai kai girman da zai iya yi wa kansa addu'a ba hasa akwai yaran da ba za su yi wa kansu addu'a ba wataƙila shekarun bai kai ba ko wayan bai kai ba to wannan akwai hakkin iyaye musamman mata da a gaban su yaran da suke kwanciya to a koya musu haddace irin waɗannan addu'o'i su rinka yi wa 'ya'ya ka daina barin matarka tana barin 'ya'yanka suna zuba haka kullum suna kwanciya ba tare da addu'a ba abin mamaki akwai wani bawan Allah ko da ba zai zama abin mamaki ba Tunda da daman annabi ya ce a yi ya daɗe yana ta wahala an masa haihuwa yaron to sai zama kullum da daddare yaron baya iya bacci in ka ga abin da yake zai baka tausayi sai rinka firgita ya rinka tsorata kamar an zabure shi ka je a kwalla ihu kamar wani abu ne ya soke shi kuma ba komai a jikin shi sun je asibiti an auna an ce ba ga komai ba wallahi to shi kuma bai kai shekarun da za a ta dura masa maganin bacci ba to kuma a cikin baccin ma yake ya zo na ce masa to ga abin annabi ya ce a rinka yi wa yara an za su kwanta ya masa addu'a ka tofa masa ayatul kursiyu tabbatar ana masa qul huwallahu falaki da nasu inna a tofe shi a shafe shi tas da wannan addu'ar insha Allah zai daina kuma wallahi kai daina tas sai dai tarihi to kaga cikin abin da annabi yake faɗa malam akwai albarka a ciki amma ina so in gaya muku da yawa yawan matanmu ah to su ma din ba su addu'a in za su kwanta bal za su yi wa yayansu to in ma Allah ya jarrabe ka matar ba yi sai ka dauri. ka zo dai kafin ka kwanta ka bi ta kan 'ya'yan ka tabbatar yaya kwance su ka musu addu'a ka dan tattofa musu akwai albarka a bakin uba mun karanta da ku anan Allah yana gaggawan karban addu'ar uba ko uwa a kan ɗanshi ko ɗanta wannan addu'ar kuma ta alheri ne ko ta shari. kamar yadda kake son babanka ya sa maka albarka a rayuwarka to kai ma ka sa albarka akan yayanka mana kuma ba zai zai rage ma komai ba ba kana zama ka sa talabishin a gaba kai awa biyu ma kana kallo ba a banza kana kallon wata abin da bai zai ma amfani ba lafi duniya wa lafi la'akira. amma ba za ka iya ware minti biyar ka bi 'ya'yanka ka zanto ba musu addu'a ba wani lokacin ka ɗauki matan a rinka yi tare da su saboda ko da baka nan sai a rinka yi yana da muhimmanci bari ku ji kisar abin da ya faru abdullahi dan abbas ya rawaito wannan hadisi ya shi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yu'awwidu al-hasana wal husaina radiyallahu anhuma u'idhukuma بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة jama'a kokari a haddace wannan addu'ar suna da amfani kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa wato Alhassan da Husaini me yasa ka ce ke wasan da Husaini ai jikokinsa ne saboda bai da kananan yaran da zai musu an gane ko tunda su ne jikokinsa 'ya'yan Aliyu kuma 'ya'yan wato na na Fatima annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana bin Hassan da Husaini yana bin Hassan da Husaini yana musu addu'a yana tofa musu u'idu kuma ina neman muku tsari ina neman muku tsari kuma me yasa ce kuma saboda su su biyu ne lahi tamma da kalmomin ubangiji sunan nakinsa kyawawa da littattafansa da ya saukar da ke tattare da bayanansa da maganganunsa da sifofin Allah cikakku duk waɗannan gaba ɗaya ina tawassuli da su ina neman muku Allah ya kare ku dan albarkacin waɗannan wa idhu kuma bi lahi tamma min kulli shaitanin. daga dukkan wani shaidan duk wani shaidan Allah ya baku tsaro da kariya da shi wa hamma da duk abin da yake da dafi shine hama yake da dafi mai kisa ko yake da guba mai halakarwa ko kwaro ne ko dan adam ko irin su maciji kunama da sauransu jam'in su shine alhawam ka duba hikima wala ya neman musu tsari daga shaidan kuma ya neman musu tsari da duk wani abin da zai iya cutar da su a rayuwa maciji ne kunama ne a'a wani dan adam ne da yake tattare da wani abu da zai iya cutar da su ina neman Allah ya tsare ku da su wa min kulli ainin lamma kuma ina neman Allah ya baku kariya daga dukkan maita ko kambun baka mai cutarwa na ce maita ne saboda don ku fi ganewa abinda bahaushe ke cewa a yi wani maye ne amma asali babu wani maita a shari'a akwai dai matsafa dai suna tsafinsu to amma akwai kambun baka min kulli ainihin lamma daga dukkan kambun baka mai cutarwa shine fassara ta daidai min kulli ainin lamma daga dukkan kambun baka mai cutarwa to me kambun baka ka san akan ce wane wane yayi wa wane baki akwai mai bakin da in yayi magana sai ga magana ta bi ka akwai masu kambun baka bakin su yana da kaifi sai an nemi tsari da addu'a da su yanzu wani yana zuwa da ya ga abu ya ba shi sha'awa ko yayi magana akan wannan abu to wallahi sai wani abu ya cutu mutum ne dabba ne dan adam ne ko me in dai yayi magana akan shi to sai ya samu illa to shi yasa ake so mutum ya yawaita yin addu'a Allah raba shi da wannan kuma wanda yake da abin bai ma san iya da shi ba bai san yana da shi ba shi yasa ake so wai kullun idan ka ga wani abu ya burge ka to ka ce masha Allahu tabarakallah masha Allahu tabarakallah ka rinka faɗin haka abu ne mai kyau kwarai da gaske mai ban kai kakka ga abu ka yabe shi kurin kai shiru kai ai wani ya sai mota mai kyau sai ka cike ce ka ce masha Allah tabarakallah kai wani an haifa masa wani jariri san talele a ka ce masha Allah tabarakallah in ba ka ba sai mutu ba ko ya je kamu da ciwo har rayuwarsa da gare ka gaskiya wani ya sayo wani rago ba magana ragon nan yana da kyau to wallahi in ba sa abu sai sai kama gudawa saboda bakin to duk lokacin da Allah ya mallaka maka wani abu ko me shi sai wani ya gani ya yaba to ko bai ce masha Allah ba kai anan kana masha Allah tabarakallah ko agogo ne wani ya gani a ah, amma wani agogo nan yayi kyau ba sai ka ce masha Allah tabarakallah ka tokare shi dan wani bai san ma ya ce masha Allah tabarakallah wani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani abu ya yaba bai ce komai ba sai annabi ya ce halla barakta ina ma da ka sa albarka Shi shine bahaushe yake cewa tabarkalla tabarkalla me na tabarkalla ai tabarakallahu ne ai haka abbreviating din sa aka ce tabarkalla tabarakalla ma'ana ka'idan mu hatta a Hausa ɗin ma da idan mutum ya ga wani abu ya yaba shi ba yana cewa mai tabarkalla Allah isa albarka to haka ake so idan ka ga abu kai ba to ka sa masa albarka to yaya za ka neman wa iyalinka ko 'ya'yanka tsaro daga irin wannan fitina da masu wannan bakin shine ka rinka musu wani addu'a kai wanda zaka iya yi shine ka ce masha Allah tabarakallah duk wani abu da aka yi maka na yabo ya kamata daman lokacin da kake yaro ka sun yi maka in kai kula udu falaki duk ya zo ciki sai kuma kai musu wannan yi eh, baga ya ce kuma wannan su biyu ne idan ɗaya ne yaron sai ka ce o'idu ka idan kuma mace ce o'idu ki kuma dan su biyu ne o'idu ka ɗaya o'izuki mace inda yawa ne kuma yaran kum bi kalimatin lahi tamma kum haka ake ko maza da mata ne kace kum yana da kyau wallahi malam abu ne mai alheri amma ina gaya muku ba lallai bane shedan ma ya bari ka yi wallahi malam zaka tara gida ɗari in ka ci sa ka samu gida goma da mai gidan yake bibiyar kan 'ya'yansa yau waye ma ke sauraron yara ka dawo a ce ka bi yara sun kwanta waye yake wannan waye yake wannan ai ba ta su ake ba kana zuwa kai ma zuba kake kuro sun yi addu'a ba su yi addu'a ba amma mata suna da babban tasiri akan wannan in Allah ya baka mace mai kimsi saboda mace ita za ta yi wa ma yara shimfiɗa ta sa su kwanta kaga ita ya kamata ta koya musu addu'a in masu bakin addu'a ne in ko ba sa yi to aiki ya same ta ta yi duk ta tofa musu hakkinta ne tunda kai ka shigalta da neman masara yauwa haka kuma in an zo tashin yara wa yake tashin su mata su suke tashin su su lokacin da za a tashe su sai a waya musu ku yi addu'a ga addu'a da ake yin an tashi daga bacci in yaro ya saba to da taimako Allah za ga ko kana nan ko baka nan yana yi kuma wallahi muna da bukatar mu koya yaran mu wannan dan shine addini shine rayuwar wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da ya sa malamai suke faɗa cewa duk wanda zai aure auri mace mai kimtsi alal aƙalli wacce ta fahimci addini za ta sauƙaƙa maka wasu ayyuka ma ka je ka ɗebo macen da bata san komai ba wannan ba za ta iya ta da baki ba ta iya ba abin da ta iya daman kai abin da ya dame ka sifarta da kamarta da kyanta da haskenta da kaza ɗinta da matsayinta da wayewa shi ya dame ka amma magana addini ba kamata ba tambaya ba to za ta zo ta tara maka yaya kuma ba za ta iya tarbiyyantar da su ba addu'a ba za ta iya wa yaro ba saboda ita ma ba ta iya ba addu'a addu'a addu'a na gaya muku ni da kaina a kai wata ran a ya lokacin da na yi sabis mun je muna yi wa alhazai interview za su tafi aikin hajji wani alhaji ya zo da matarsa zai musu interview wallahi ina haɗe na ka ta kasa karantawa ba ina haɗe na ka ba falaki da nasi fatiyar ma dai da kyar ko ni ne nake ba da makin ba zan bata ba amma sun yi shekaru an tsufa ma amma ga kuɗi Allah ya ba mai gidan na kira shi na ce alaji aka yi wannan aikin haka to wallahi malam lamali ne al'amuran rayuwa ne wallahi kwato abun nan ai mana akuwa dai da Allah dan sa mana hannu dai abun na ce to in ta je ma me za ta yi musulmi bai zai iya karanta qul uzu bi rabbil falaq da nasi ma malam na ce to ga inna adaina naka ita ce gajeruwar sura a cikin dan karanta mu wallahi ba ta iya ba wallahi sai da zaunar da ita ina jin ta awa na bata na bata ina da ina kan nan ta je na ce ki je can gidin a kin to ta kido abin nan amma bata iya ba shi abin da ya dame shi da Allah dan sa masa hannu da Allah wala ya hakuri a dan sa abin nan shine kawai abin da ya ce yanzu wannan da jikoki da yaya alaji ba a cutar da ita ba a rayuwa ba a koya mata komai ba shi ai hakuri malam ai hakuri shi gaba da hankalinsa shi ya mana hakuri gani yake ne wai laifi to wallahi ma na haka malam mutane suke suke tara mata suke jibgar da mata a gidajen su. ba su iya komai ba ba su iya komai ba ba abin da suka sani kai baka koya mata ba kai baka nemo mai koya mata ba kuma ga makarantu ana yi ka kai ta yi karatu ana lagali ko a wajen Allah Allah ya tsaye da kai kace ya ubangiji na sa ta a makaranta ba ta yi ba ka samu uzuri an waye an ci gaba ya kamata kar mu zauna muna birni amma muna ƙauyenci ba muna birni muna ƙauyenci bai kamata ba kuma in wani abubuwa ƙanana irin wani addu'a yanzu mutum ya koma gida ba zai ɗauko ɗan littafin sai zaunar da iyalinsa ba minti biyar minti goma sha biyar kana ɗan tattauna da ita kana koya mata ka yi ka abin nan ka yi ka abin nan tsakani da Allah wallahi ya kamata a ce muna yi ku samari ina gaya muku duk yarinya da bata da karatun addini ba ta kai ku aure ta ce kai ina ina ce ki je makaranta kin ji in sun fara gane suna yin baddaro suna kwantai ba a auren su to sai je su shiga makaranta Allah kuwa da ka je ka abin nan ka mika mata dan ismul musulmi ka ce biya mun nan in ji da ka ka tana ina ba ta ka ce a baran sake dawowa ba a waya ka ce sai kin iya addu'a sai kin iya karatu kin iya kaza in aka fahimci kuna kauracewa mata saboda ba su da addini ba su da ilimi wallahi za su rinka zuwa su nema kuna fahimta ta kuwa ji mutum ya ya ce wai su kuma su ma mazan wasu sun je za su nemi aure sai su ce su mai ilimi suke so zai mana wa'azi kenan kai ka ce kai mai ilimi kake so kai kuma baka da ilimi to ya je ya nemo mai ilimin ya auro ta sai suka samu sabani da matar sai ta rubuto masa wasiƙa da larabci in ji mutum yana gashi da larabci ta rubuto ya ce wallahi bai iya komai ba ba zai iya karanta ba wai ya je dauko ya kawo masa shi ma bai ba labarai ce shi ma an kawo shi ma ya kasa karantawa <laughs> kuma gaskiya ne ka san namiji galiban shi sai kafa sharadi shi kaza shi kaza shi kaza amma bai da wannan ai ya fi son mai kaza mai kaza yarinya mai kaza ya shimfida sharadi casa'in bai da guda uku lafiyayyu kuma matan kuma ai masu hankali su ma ba sa daukan dinkin kana zuwa wallahi za su fahimci ina kasa gaban kana da addini za su ga daga kalmominka suna iya ganewa daga kalmominka suna iya fahimta so wajibi ne dukan mu je makaranta kuma wallahi rayuwar auren nan musamman ku matasa da ba ku yi aure ba wallahi ina gaya muku nasiha nake muku tsakani da Allah Allah kafin ku zulma ku fada ku yi wa kanku shiri Allah kuwa Allah nake gaya muku saboda zaman gidan nan da kike gani wato yana buƙatar kimtsi ba karamin kimtsi ba kaga ilimin nan da shi ne zaka zauna lafiya da iyalinka wallahi kuma duk wanda ya wayi gari yana cikin bakin jahilci to tarbiyya ma ba za ta iya yiwa ba in gaya muku gaskiya in gaya muku gaskiya muna neman Allah ya mana afuwa uidu kuma bi kalimatillahi lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli ainin La'amma. hadisin bukhari ne